This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 20-26-31-42 da kuma 61. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji hira da wakilinmu ya yi da mataimakin kakakin hukumar zaɓe akan takaddamar da ake yi game da sakamakon zaben gwamnonin jihohin Taraba, Rivers da kuma Imo. bayan haka kuma muna ɗauke da rahoto a kan takon sakar da ake yi a jihar rivers biyo bayan sanar da sakamakon zaben gwamnan da aka yi muna murna sosai farin ciki ni mai magana din na suna dan lafiya daga busa buci a jihar plateau kenan inda wasu gungun matasa ke nuna murnar sakamakon zaben gwamnan da aka bayyana A yau maimakon labaran wasanni da muka saba kawo muku kamar kowace ranar litinin a shirinmu na dare za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku kan zaben da aka kammala ranar Asabar. lamba da za ku kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan ga halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. a yau litinin ake gudanar da zaben shugaban kasa a sudan zaben da ake samun tabbacin cewa 'yan kasar za su sake baiwa shugaba umar albashir da jam'iyyarsa ta national congress party damar komawa a wani sabon wa'adi saboda kauracewa zaben da bangaren 'yan adawa suka yi mr albashir wanda kotun da ke hukunta manyan laifuka ta icc ke tuhuma da laifukan cin zarafin bil adama ya kasance akan karagar mulkin kasar tun daga shekarar 1989 ya kuma lashe zaɓe a shekarar dubu biyu da goma zaɓen da 'yan adawa suka ce an tafka maguɗi yanzu haka dai masu kada ƙuri'u na da zaɓi ne da ya haɗa da shugaban ƙasar kawai da wasu 'yan tsirarin 'yan takara a wannan zaɓe wanda za a gudanar da shi har zuwa ranar laraba ta jibi ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar amurka da birtaniya da kuma norway duk sun soki wannan zaɓe inda suka ce rashin samun tsayayyar madogara kan makomar ƙasar ya haifar da rashin siyasar da za ta kunshi dukkanin ɓangarorin ƙasar a cewar jami'ar da ke tsara harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini wannan zaɓe ba zai samar da sakamakon da zai karɓa a duk faɗin ƙasar ba sai dai shugaban hukumar zaben ƙasar ta inec farfesa muktar al-assam ya yi watsi da wannan koke inda wata hira da muryar amurka ya ce 'yan bangaren adawa na daga cikin 'yan majalisun dokokin ƙasar da suka zaɓi mambobin hukumar zaben Ƙasar Amurka da sauran manyan ƙasashen nahiyar Turai suna nuna matsin lamba ga ɓangarorin da ke takaddama da junansu a Libya da cewa su samar da shirin tsakaita wutan da baya tare da sharaɗi wanda zai share fagen kafa gwamnatin haɗaka da aka fara tattaunawa a Algeria a yau Litinin. Sai dai duk da haka wannan rikicin wanda ya samo asali tun bayan tumɓuke gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi a shekarar 2011 ya sake barkewa a yau litinin inda wani bam ya fashe a wajen ofishin jakadancin ƙasar maroko da ke Tripoli. Babu dai wanda ya jakata a harin sai dai motoci sun lalace. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministocin harkokin ƙasashen wajen Birtaniya da Faransa da Jamus da na Italiya da kuma Spain sun yi kiran da a dakatar da kai hare-hare ta sama da na ƙasa da ake yi wa Libya cikin gaggawa yayin da gwamnatoci daban-daban ke gama domin karɓa ikon mulkin ƙasar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. jami'an tsaro a bangladesh na cikin shirin ko ta kwana bayan da aka kashe wani babban malamin addinin islama wanda aka same shi da laifukan cin zarafin bil'adama a shekarar 1971 a yakin neman 'yancin kai daga pakistan an da rataye muhammad kamar zaman a daren asabar din da ta gabata ne a gidan yarin da ke daka babban birnin kasar an kuma tsaurara matakan tsaro a babban birnin yayin da wasu dubban mutane suka bazama kan tituna suna nuna farin cikin wannan hukunci. sai dai jam'iyyar jama'atul islam ta yi allah wadai da wannan hukuncin ta kuma yi kira da gudanar da yajin aikin gama gari a yau litinin masu shigar da kara sun ce kamar zaman ne ke da alhakin kisan gillar da aka yi wa wasu manoma 120 da ba sa dauke da makamai akalla mutane miliyan uku suka mutu a yakin neman yancin kai wanda aka kwashe watanni tara ana yinsa da kasar pakistan Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ya zuwa yanzu dai hukumar zaɓe bata fidda sakamakon jihar Taraba ba a jihohin Rivers da Imo kuma ko me ke wakana? Tambayoyin da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya yi wa mataimakin mai yada labarai na hukumar zaben Najeriya Mr. Nick Dazan kenan sai ya ce. a kawo yanzu dai muna sauraron adadin eh, kuri'u da aka kada a karamin hukuma ɗaya a jihan taraba karamin hukumar sardauna inda gyambu yake na biyu kuma muna sauraron kuma sakamakon zaɓe na jihar abia da kuma shi na rivers arga an an sanar da sakamakon zaben kuma ɗan takarar pdp shi ya lashe wato nisan wiki kenan tsohon ministan na ilimi eh shi jihar imo ba ba mu kamalar ba saboda an saukar da wasu zaɓuɓɓuka a can kuma har kawo yanzu zakara bai fito a wannan zaɓe ba sai an sake maimaita a waɗansu mazaɓu bari mu koma jihar taraba da tafi ɗaukar hankali musamman ma nan arewa shin yaushe ake jin za a samu sakamakon wannan karamar hukuma ta sardauna da aka ce babbar karamar hukuma ce e yau yau din nan allah ya da za a samu saboda na yi magana da jami'anmu a can na tuttuɓe su kuma sun shaida min kan tabbas yau za a kawo wannan eh, wato eh, adadin kurkun da aka kada a can sai a yi jimila sa'annan a sanar in ba ganda ba ce eh, ake yi wasu suna har ma an fara yadawa mace ta farko ta zama gwamna a najeriya wato ita aisha jummai alhassan kenan daga baya kuma sai aka ce kai abun nan anya zai yi kuwa kuwa hukumar zaɓe shin ya kuke ganin yadda lamuran nan suke gud a tafiyar hawainiya ne a taraba ba kamar tafiyan hawainiya ba ne saboda ai ka san cewar wannan ita hukumar tana kusa da kamaru na biyu kuma tana sauni ne na gyambu inda aka san akwai wahalan tsadarwa saboda haka muna ganin dai kamar yadda na bayani yau insha Allah za a sami wannan adadin kurkuda aka kada a can kuma daga nan za a yi jimila a sanar kawo yanzu dai ba zan iya ce ga wanda ya ci ba sai mun wato mun jimilan duk kur'un nan da aka tantance shine za mu sanarwa wato daga bisani nigiya kuke fama da kafafen labaru musamman wa'yansu na yanar gizo da kuma gidan tv na na silverbird wanda tun jiya ma ya ce kawai shi darius ishaku na pdp ne ma ya lashe zaben a taraba eh to kullum muna ma al'ummar mu shaidi a kan mu hukumar zaɓe mu ne mu sanar da sakamakon zaɓe kuma duk inda aka ji jita-jita a yi watsi da wannan jita-jita a saurara har sai yayin da muka yi wato sanarwa saboda haka yanzu dai ba za mu ce komai ba amma abin da suka yi ya saba ma doka kuma na imanin wato ita hukumar duba ayyukan eh, yada labarai wato nigeria broadcasting commission za su ɗauki mataki musamman akan eh, ita silverbirds eh, television nick me za ce kan an samu matsaloli a wasu gurare inda wasu suka yi tsalle suka ɗau akwatuna suka sheka a guje kuma a waɗannan jihohin watakila waɗanda aka yi wa wannan aikin an ce sun ci zaben sannan akwai guraren da kuma ba a yi amfani da wannan na'urar ba wani mataki za ku ɗauka wajen share masu ƙorafi hawaye eh to yanzu dai muna nan muna bincike domin zuwa kamar jiya da muka duba dai an sami rigingimu a wajaje kamar 66 kuma mutane kusan 30 dai sun rasa rayukansu a wannan zaɓe muna nan muna bincikawa musan su wane ne suka yi wannan abin da nufin in sha Allahu a gurfanar da su a gaban kotu kuma a hukunta su wato zai iya yiwuwa in an samu matsala wani gun a iya cewa an soke zaɓe eh to zai iya yiwuwa amma yawancin inda aka yi wayannan aka tafka wannan ta'asa ai an saukar da zaɓuɓɓuka a cibiyoyin saboda haka ba a yarda wanda suka yi wannan abu sun ci moriyan shi ba to madalla Jam'iyyar APC dai ita ce ta lashe akasarin zaɓukan da aka gudanar a wato na gwamnoni a Najeriya wanda aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata. Jam'iyyar kuma ta yi kira ga hukumar zaben ƙasar ta INEC da ta hanzarta soke wasu zaɓukan da aka gudanar a jihohin Rivers da Akwa Ibom tare da gudanar da sabbi bisa zargin tafka maguɗi da aka yi ga baban gida Jibrin da ƙarin bayani. jam'iyyar apc da ta lashe akasarin zabukan da aka gudanar na gwamnoni a najeriya ranar asabar ta yi kira ga hukumar zaben kasar wato inec da hanzarta soke wasu zabukan da aka gudanar a wasu jihohin kasar tare da gudanar da sabbi bisa zargin tafka magudi a wani taron manema labarai da ta kira a birnin lagos kwana ɗaya bayan hukumar zabe ta kasa wato inec ta sanar da sakamakon zabukan da aka gudanar na gwamnoni da na 'yan majalisu jam'iyyar ta apc mai shirin karbar ragamar shugabancin kasar ta yi zargin cewa an tafka magudin zabe a jihohin akwa ibon da rivers da ke kudu maso kudancin najeriya don haka a cewar apc ya kamata hukumar inec ta hanzarta soke wa'annan zabuka domin kuwa sun saba dokokin zaɓe alhaji lai muhammed shine kakakin jam'iyyar ta apc inspector general of police Mr. Suleiman Abba posted two additional commissioners of police from the force headquarters to oversee the April 11 governorship and House of Assembly elections in Rivers State. As soon as the president learned of this development, he directed that the I, he directed the IGP ya ce majiyarmu ta tabbatar mana da cewa fadar shugaban kasa ta yi ruwa da tsaki a harkar zaben jihar rivers da kuma akwa Ibom, inda umarnin da babban speto janar na sandan najeriya alhaji suleiman abba ya bayar na tura kwamishinonin 'yan sanda guda biyu domin sa ido a wannan zaɓe ya samu tangarɗa haka kuma eh, mataimakin speto janar na 'yan sanda da aka tura daga baya shi ma fadar shugaban ƙasa ta sa a sauya shi cikin sa'o'i shida wannan ya sa 'yan banga da sauran magoya bayan pdp cin karensu babu babbaka lamarin da ya haifar da satar akwatin zaɓe da kuma duka magoya bayan jam'iyyar apc don haka muke buƙatar a soke wannan zaɓe because of these and other anomalies, we, are, we hereby equivocally demand for the cancellation of the governorship and House of Assembly elections in Rivers. Alhaji Muhammad ya ce irin a wannan lamari ya faru a jihar Akwa Ibom inda inda akasarin masu zaɓe ba su samu sakardun zaɓe ba a mazaɓun 'yan majalisun dattawa guda uku da ake da su a jihar abinda kuma ya saba wa dokokin zaɓe na hukumar inec to kuwa sauran 'ya'yan jam'iyyar ta apc ke ji game da wannan kuka na jam'iyyar tasu alhaji babangida sadamani wani dan jam'iyyar apc ne a jihar lagos hakikanin gaskiya kowa ya sani an cuce mu a wannan jihohi suna yin abin da suka ga dama siyasa ya bayanta da karfi ita ma pdp tana zargin kuma guda a wasu jihohi ah idan inda suka ga mun yi magudi mu da su ne a kai mu kuma muna a baya daga karshe Allah ya riga zuwa ya dora mu kan su duk wanda ya ga an cuce shi ai sai garza zuwa kotu yanzu haka dai ita ma jam'iyyar PDP a jihar Ogun ta ce bata amince da zaben da aka yi wa gwamnan jihar mai ci yanzu ba na APC wato mr a amosun inda take zargin jam'iyyar apc da tafka magudin zabe tare kuma da haɗin bakin hukumar zabe ta inec don haka ɗan takarar mukamin gwamna a jihar ogun na jam'iyyar pdp mr nasiru siyaka da ya sha kai ya ce zai garzaya kotun zabe domin a bi masa haƙƙinsa a lokacin wannan taro na manema labarai da kakakin na apc alhaji lai muhammad ya yi amfani da wannan dama wajen gode 'yan najeriya da suka zaɓi jam'iyyar tasu tare da tabbatar musu da cika alkawuran da suka ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa da samar da aikin yi musamman ga matasa da kuma bunƙasar tattalin arziki da uwa uba samar da tsaro baban ya murya amurka daga lagos a najeriya A gaishe da baban gida Jibrin. A can jihar Plateau kuma wasu basu ɓoye murnarsu ba game da sakamakon zaben da aka sanar a jihar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Bayan ayyana barista Simon Lalong a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar Plato na zaga cikin garin Jos don ganin halin da garin ke ciki. Na yi kicibis da wasu matasan musulmi da Krista da suke cashewa don murnar zaben. Muna murna sosai farin ciki. Ni mai magana din na suna dan lafiya daga Busa Buci. Yes, ina godiya da wannan farin ciki da wannan zabe da aka yi sama da ƙasa Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka mu ni ne mai suna Jerry X Adamson gaskiya ina ga farin ciki ga wannan lokaci da an zo same mu nan gaskiya abin da yasa kun ga muna farin ciki ni kristan ne gaba da baya da mu da musulmi mu ɗaya ne ba wai don wayan wa yan canza fati wai shine ba san me ake yi ba gaskiya shi wannan apc da ta ci da za su so yanzu in nan na ya so yarda ba za su doke hoshe wai shi kadai ko kuma ba za su doke krista wai shi kadai ko kuma ba za su dauki addinin musulunci wai shi kadai ba da krista da musulmi dukkan mu ɗaya ne bari Allah ya sa mu sani Najeriya Allah ya sa alheri ne Allah ya sa Najeriya ta zama ɗaya har abada abadin amin Na kuma zanta da wasu don jin shawarar da suke da shi wa sabon gwamnan na jihar Filato. Sunana Simon Bala gaskiya ba mu ji daɗi ba domin gaskiya mun so da Janes ne ya ci. amma domin abin da baba ya yi gashi na ya nuna cewa shi yanzu jama'an plateau sun deciding gashi mu ba mu ji daɗi ba ya kashe ma yaro nan kariyan shi abin da ya affecting wannan abin rashin biyan ma'aikata da yadda ya fitar musu da wannan candidate din da ya kamata an ce ana abu a zoni ya ce ba haka ba an zo ya magana to ya kamata da ya bi jama'a ya fayantar ma jama'a da kai yadda za gane sauran yaren amma ya nuna kamar su sun fi kowa duka yaren a plateau to abin da ya affecting din mu kenan mun ce ba za mu mara mar baya ba bayan da za mu samu cin gaba so dole ne yanzu jama'a ko ya haɗa hannu yanzu mu mara mar baya mulkin yanzu ta nuna cewa komin da kake akwai karshen ta shi sabon gwamnan ya ɗauki sauran jama'a ga baki ɗaya amma ya ce shi ma zai irin na baban nan to shi ma ya ga gasamakon sunana usman abubakar big sabon an fi sani na da saddaunan zinariya gaskiya wannan canji da aka samu shine za mu kira shi guguwan sauyi kuma wannan canji in kuka lura ya samu ne ta hanyar kada ƙuri'a bisa adalci bisa amana kamar yadda aka zo ake ta yawon kamfen akwai wanda sun zauna da shi mai girma simon lalon an yi alkawarurruka da shi kuma an yi shi a rubuce ya ɗauki alkawari ya ce allah ya sa ya ci wannan kujera farko kasuwan tamina da ta kone dinnan allah da za a yi kokari za a gyara ta matasa suna korafi akan cewa wasu da yawa sun gama makaranta ba aikin yi to muna son allah ya da wannan shi ma a duba ingancin wannan abu a tallafa wa matashi duk inda matashi ya samu aikin yi yau ya fito wajen sana'a yana zaune aka zo aka ce wani zo mu tada tarzoma in yayi tunanin wannan sana'an da yake idan ya tada wannan hankalin sana'an nan zai lalace to in Allah da ba zai ba saboda haka lokaci ya kai ga a wannan 2015 din nan musulmai da kristin mun gane cewa daman da can gwada kanmu ake kuma in Allah da ba za a sake yi ba Zainab Babaji kuryar Amurka daga Jos a Najeriya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka sanar da ku ɗazu, yau muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan zaben da aka kammala ranar Asabar da ma wanda aka yi na shugaban ƙasashen wani darasa kuka koya a zaben bana, amma yanzu dai ga wannan tunan. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ila lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ila lahorar fice to su. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum wane ne a layi? Wa alaikum salamu kuna tare da umma malam Ali daga dogon nuki a cikin jamhuriyar Nijar. To malam malam Ali me zaka ce game da batun yau? To lalle batun yau da kun kai zaton zaben nan ya kyau lalle cikin Afirka har ba taba zabe ba irin wanga da aka yi a cikin Najeriya. Da an kai zaɓe shugaba ya zo wanda gaci ya ce ya wancan ya ci zaɓe ya da su zaɓe. to wannan mu shi mun ga mun yi farin ciki da haka nan kuma ya kamata yan Najeriya kamar wanda kuma kun zaben gala ku na kwarai na ji wata jarida an karanta ta an ce za a ɗauka ministoci amma ko wani shi kwadin kaddarorin shi waɗanda akwai gari nan kan hau gama da hawan iko kuma ya kamata lalle a yi Buhari goyon baya da sabili Najeriya ke taga shi ta wahala na gode radio eh. To Malam rabu mun gode mu ma yanzu kuma bari mu je jihar Neja wane ne akan layi? Malam Bala ne mai wanke wura daga Wushishi jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. To Malam Bala me zaka ce game da zaben bana? To a gaskiya ga in mana sai da mace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa an yi zaɓe lafiya an gama shi lafiya. Kira na da gona zan yi da gona jihar namu na jihar shi ne shi ma da ya zagaya ga halin da na jihar Niger take ciki to don Allah da Allah ya yi kokari ya taimaka a samu ci gaba mace gare da shi bisa ga wanda ya wuce wanda zai gabace shi ko ba haka ba. haka ne to malam bala wani darasa ka koya a zaben bana to gaskiya darasa da na koya ma yana da yawa na hitowar jama'a yana suka yi ruwa kada ka nuna cewa shi ne ke da yanci ya zama makan shi abin da ya dace da shi ba a sa shi ba ba tilasta shi ba saboda ka to mun gode malam bala ina ga layin ka ya yanke yanzu kuma bari mu je kebbi wane ne akan layi ina magana da wani abubakar kansa akan ba to malam abubakar me zaka ce game da wannan batun? Eh, to abin zan ce waɗannan wasu mun yi muna mun ji daɗi bisa ga irin yadda hukumar zaɓe ta Najeriya mai sha ta zaga ta gudanar da zaɓen Najeriya tun daga shugaban ƙasa har na gwamnoni da 'yan majalisu. Na'am. To wani darasa ka koya a wannan zaɓen ko ko me ya fi burge ka a wannan zaɓen? babu abin da ya burge ni bisa ga irin yadda an ka tantance jama'a da na'urar nan ta da kuma yadda ake sako sakamakon zaɓe da kuma yadda an ka ba da fam guda ga kowace mazaɓa babu wadda addabi ɗaya ne ga kowace su aka don shi ne aka samu sahihin zaɓe duk da ma wasu jihohi da yake an samu wannan saɓani to in aka bincika an yi amfani da fam ɗin nan ne guda aka karɓe aka tabbata sakamakon zaɓe. Eh? Malam Abubakar kenan daga birnin Kebbi mun gode da wannan gudunmawa yanzu kuma bari mu je. Muhammadu daga daga Masaka Abuja. Abto ah, Malam Muhammadu barka da shigowa layin namu me zaka ce game da wannan batun namu na yau? Wallahi ina da murna kuma ina taya Muhammadu Buhari murna da cin wannan zaɓen. Na'am. Kuma sannan ina fatan Allah Ubangiji ya bashi Allah ya bashi Allah ya ba shi iko yi mana adalci a ƙasar nan sannan kuma do Allah duk abin da mahukuntan Najeriya suke do Allah su duba muna matsalolinmu na filaninmu na daji na'am to malam Muhammadu me ya fi burge ka a zaben bana da aka gudanar wallahi wannan zaɓe dai ba mu cewa komai sai hamdala da fatan alheri domin wannan zaɓe ya kafa tarihi a najeriya tun da dai tun lokacin da aka fara zaɓe a najeriya ba mu taɓa farin ciki irin wannan ba sannan kuma gabaki ɗaya jihohin najeriya ba wata jihar da ba a yi farin ciki ba ko ranar sallah ma ba a fi haka farin ciki ba ba ma kai ba to madalla malam muhammadu mun gode yanzu kuma bari mu je jihar sokoto wane ne akan layi hmm. abubakar ɗan iya ɗan yan waziri to dan iya me zaka ce game da zaben bana zaɓe dai ya yi shawa ƙwai da gaske to me ka koya a zaɓen nan eh? wane koyi kai a wannan zaɓen wane darasi ka koya ko in ce me ya fi burge ka a zaɓen da aka yi abin da ya fi burge na dai a halin yanzu mun san talaka sun gane cewa ga inda siyasa inda suka ga ra'ayinsu ya yi daidai wanda suka san mai gaskiya ne shi za zaɓe babu ruwansu da rigarka ko wani abu wanda kaka tuwa da shi na kuɗi ka ba su su zaɓe ka za su yi amfani da irin yadda kake taimaka ma al'ummarka. na'am to malam mahmud daga sokoto mun gode da wannan shawara da ka bamu. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A dai lokacin da Amurka take aiwatar da sabuwar manufarta ta hudda da kasashen da ke yanke tsakiyar nahiyar Amurka, sai gashi kuma gwamnatocin Guatemala da Salvador da Honduras suna fuskantar kalubalen tattalin arziki da zamantakewa a sakamakon tashe-tashen hankula da cin hanci da rashawa da rashin samun sukunin tattalin arziki. A watan Nuwambar da ta gabata, shugabannin kasashen el salvador da guatemala da honduras sun kaddamar da wani shiri na ƙawancen ƙarfafa tattalin arzikin da'irar arewacin domin ƙarfafa fahimta da inganta tattalin arzikin ƙasashensu da gwamnatocinsu da kuma lafiyar jama'a duk da cewa ana fuskantar manyan ƙalubala har yanzu ƙasashen da ke wannan yankin na iya samun sauyi da zai inganta rayukan mutanensu kuma ƙarin da aka samu na yawan yaran da ke hijira daga wannan wuri zuwa wancan wuri a bara shi ne ya nuna hakan a ƙoƙarin aiwatar da sabbin matakan da ake ɗauka a tsakiyar amurka ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da hukumar raya ƙasashe ta amurka da sauran ma'aikatu sun shirya tsaf don taimakawa wajen rage yawan aikata manyan laifuka da tashin hankali a yankin domin a samu ɗorewar ci gaba da aka samu ta fannin tsaro amurka ta shirya cewa za ta ƙara mai da hankali wajen faɗaɗa fannin ilimi da samar da ayyukan yi ƙwararren turakun demokradiyya da ƙungiyoyin fararen hula masu inganci na daga cikin ababen da za su bunƙasa harkokin tsaro da kuma samar da dama da yawa yin aiki ta wannan hanya zai nuna cewa amurka na da rawar da za ta taka wajen kyautata yanayin yankin a kwanan nan mataimakin sakataren harkokin wajen amurka a yankin yammacin duniya roberto jacobson ya gaya wa 'yan majalisar dokokin amurka cewa muna da hange kuma muna da wani shiri da muke so mu yi aiki da 'yan majalisun dokoki na tallafawa tsakiyar yankin Amerika domin kare Amurka tare da samar da tsaro duk da yake yanayi ya kasance mai kalubale a yankin tsakiyar Amurka yankin zai iya zama mai ingantaccen canji samun karuwar ƙaurar da ta haɗa da ƙananan yara a ƙarshen kakar bara ya nuna cewar akwai buƙatar sake fasalin da kwakwaran niyya tsakanin shugabannin yankin amurka na karkata tsarinta na kai taimako domin goyon bayan ƙawayen amurka kamar yadda muka magance muhimman dalilan wannan shine sharhi muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kafin mu kammala shirin namu na yau ga mamud da labarai amma a takaice. Maryam a yau Litinin ake gudanar da zaben shugaban kasa a Sudan, zaben da ake samun tabbacin cewa 'yan kasar za su sake baiwa shugaba Umar al-Bashir da jam'iyyarsa ta National Congress Party damar komawa a wani sabon wa'adi saboda kauracewa zaben da bangaren 'yan adawa suka yi. Mr. Albashir wanda kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ICC ke tuhuma da laifukan cin zarafin bil'adama ya kasance akan karagar mulkin kasar tun daga shekarar 1989. ya kuma lashe zaɓe a shekarar 2010 zaben da 'yan adawa suka ce an tafka magudi yanzu haka dai masu kada ƙuri'u na da zaɓi ne da ya haɗa da shugaban ƙasar kawai da wasu 'yan tsirarin 'yan takara a wannan zaɓe wanda za a gudanar da shi har zuwa ranar laraba ta jibi ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar amurka da birtaniya da kuma norway duk sun soki wannan zaɓe inda suka ce rashin samun tsayayyar madogara kan makoma ƙasar ya haifar da rashin siyasar da za ta ƙunshi dukkanin ɓangarorin ƙasar a cewar jami'ar da ke tsara harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini wannan zaɓe ba zai samar da sakamakon da zai karɓu a duk faɗin ƙasar ba sai dai shugaban hukumar zaben ƙasar ta inec farfesa muktar al-assam ya yi watsi da wannan kuke inda wata hira da muryar amurka ya ce 'yan bangaren adawa na daga cikin 'yan majalisun dokokin ƙasar da suka zaɓi mambobin hukumar zaɓe. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Hajiya Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.